eh haka ne da zara an ce ana maganar siyasa to sai ga mutane suna kawo son rai ciki siyasa abu ne na ci gaban al'umma da ci gaban ƙasa a halin da muka samu kanmu a Najeriya wannan matsala da ta faru na maganar wannan kuɗi da ake zargin tsohon mai ba da shawara akan tsaro ya yi ba ƙaramin al'amari ba ne kowa da kowa in ka lura ya shiga cikin wannan al'amari hmm. sannan kuma eh, mafi yawanci in aka zo ana maganar siyasa dinnan sai a riga kawo kamar yadda ka ce magana a wanda duk ba wani abu ke kawo wannan ba illa iyaka son rai don son kuma biyan bukatan wasu da suke so a ce kullum su ne suke yi ba wasu ba. Shin talaka ta yawai za su bambance irin wannan kila in suka ji daga bakin 'yan siyasa su iya gane ya za su bambance. Ka a yanzu talakan Najeriya ba irin na da ba ne. Wani iri ne yanzu? Na yanzu ya canza saboda ya san haƙƙinsa ya kuma san yadda zai bi ya bi kadin haƙƙin shi ba kamar yadda ake ma mutane a baya ba ci buguzum kawai wani ya zo kawai ya shirya muku zancen banza zancen wofi. Hmm. Da ai kowa ya gani wannan zaɓe da aka yi na dubu biyu da sha biyar wannan ya sa kowa ya fahimci inda aka nufa yanzu a Najeriya. Eh me zaka ce musamman wannan yakin da ake cin hanci da rashawa a gwamnatin can da kuma maganin bangaren eh, al'umma. To alhamdulillah mutane suna jin daɗin abin da gwamnati yanzu take yi a Najeriya saboda wannan maganar cin hanci da rashawa in Allah ya sa da ya zo ƙarshe a ƙarƙashin jagorancin eh, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma gwamnonin shi da suka haɗa kai don su ga cewa suna magance irin waɗannan a hmm. ah, cin hanci da rashawa da ya addabi mutanen Najeriya da kuma 'yan Najeriya gaba ɗaya. Eh, za ka ga wasu suna tsoron kamar irin wannan gwamnatin tana faɗa da cin hanci da rashawa bayan ta shuɗe wata da za ta zo ana zargin cewa 'yan siyasar je kuke da al'amarin kuma sai a sake da hannun agogo baya baka tunanin irin wannan zai iya sake faruwa. A ba zai yi ba saboda tsarin da ake yi yanzu ana tsari ne wanda zai duk wanda ya kuskura ya yi wani abu wanda yake ba shi ne ba a hmm. game da tsarin komi a bayyana yake kuma kowa zai gani. To muna godiya sosai a ah, Alhaji Abdullahi Garba Abbas mun gode kwarai da ka samu lokaci kai magana da murya Amurka. To na gode.